الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin bani kumasi da ke nan cikin garin katsina a wannan safiya ta laraba yau muna sha ɗaya ga watan da sani hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tawdih wal bayan li iman na al-shaykh al Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi wanda yake bayani akan imani da matakansa hakikanin imani da ma'anarsa da kuma matakansa ما ليتي فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله ولا يكتفي بمطلق المحبة بل لابد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه وذكر دفع ما يناقضه وينافيه وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة بقدر, بقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار آه، ما yana بيانا حديثا أنس وأن muka karanta وأن wancan karatun da inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sarrafin man kunna fihi waje da bihin na halawatar iman sifofi guda uku duk waɗanda suka tattara tare da shi to wannan ya samu ɗanɗanon imani ya ɗanɗani zaƙin imani an ya kuna wa rasuluhu a habba ilaihi mimma huma ya zanto Allah da manzansa su ya fi so sama da abin da ba su ba وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله كما يسوم بعد كوم بسيدا الله وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكام تبل الدين كما يكره أن يقذف في النار كما يندب زي سوء جيفا شكتكم متبأ wani hadisi shi ne malin yake sharhinsa a waɗannan kalmomi da muka karanta yace fa zakara aslal iman fa zakara ay annabi sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da ya gabata ya ambaci tushen imani allazi huwa mahabbatullahi wa rasulihi wanda shine san Allah da manzansa wala yaktafi bi mutlaqil mahabba kuma shi mumini ba zai wadatu da soyayyar kadai ba بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة ala جميع mahabi, dole ne san Allah da manzansa ya zanto a gaba da san kowane abin so wadda kara tafri'aha sannan ya fahimci ambaci rassan ko reshen wannan soyayyar bi an yuhibba lillahi wa yubghida lillah wato ya so dan Allah kuma ya kidan Allah fa yuhibbal anbiya was siddiqin was shuhada was salihin yaso annabawa da siddiqai da shuhada da salihai li'annahum qamu bi mahabbillah saboda sun tsaya da aikata abinda Allah yake so واختصهم من بين kuma Allah ya keɓance su daga sauran halittarsa. wazakara zakara daf'a ma yunaqiduhu wa yunafihi annabi ya ambaci ture abinda ko kade abinda duk yake ya sabawa wato imani kuma yana kore imani wa annahu yakrahu an yarji'a a dinihi kuma shi mutum mumini yana ƙyamar ya bar addininsa ka a'azama karahatin wato kyama ba karama ba بقدر أع... بقدر أعظم من كراهة إلقائه من النار da gwargwadon fiye da yadda yake kin a jefa shi cikin wuta wato anan malam yana sharhin wancan hadisi na anas kamar yadda muka ambata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi abubuwan da sun tattare da bawa to wannan bawan zai ji ɗanɗanan imani zai ji zaƙin imani a zuciyarsa shine malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da ambatan tushen imani wanda a sa kowane abu yake ginuwa shine mahabbatullahi wa rasulihi san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tushen imani to daga kansa ne sauran abubuwa duka suke ginuwa daga san Allah ne mutum zai so bautar Allah zai so a abinda Allah yake so zai so ya zanto mai gaskiya mai amana zai so duk wani abu da Allah yake so ko duk wani wanda Allah yake son shi san Allah din shine tushe a kansa ake gina dukkan wani abu kamar da muka sha faɗa a bakaratun baya san Allah shi yake motsa zuciya shi ne kamar wato na'ura da take motsa zuciya ta yi aiki wanda ya dace sauraka duk wani abu da zai biyo baya mai kyau to yana ginuwa ne akan san Allah san Allah shi yake sa bawa ya so annabawan Allah ya so littattafan Allah ya so abinda Allah yake so daga cikin maganganu da ayyuka da sauran abubuwa to shi ne ya ce annabi ya ambaci wannan da ya ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma huma Allah da manzansa su fi soyuwa gare shi sama da wanda ba su ba in ce san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karan kansa an gina shi ne akan san Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi yayi umarni a so shi a fifita shi akan kowa don kaga asali ya samu wannan daga san Allah ne subhanahu wataala shi ya so shi shi kuma ya bada umarnin haka wala yaktafi bi mutlaqil mahabba kuma ba iya soyayyar kawai nan za a tsaya ba ya ce yana san shi shi kenan kowane irin so domin so suna ya tara abubuwa da yawa kana son su amma akwai abin da ka fi so a cikin abubuwan da kake so don haka ba wai kawai ana nufin ka so Allah ka so manzo Allah shi kenan ba a'a ana nufin ka so shi cikakkiyar soyayya ba mutlaqul muhabba kadai ake bukata ba ana ana neman ka da al muhabbatul mutlaqa ba mutlaqul muhabba mutlaqul muhabba a samu soyayyar koya take shine mutlaqul muhabba to ba wannan ake bukata ba ba kawai a samu soyayyar koya take ba ana son soyayyar ta zama al cikakkiya wanda babu wata soyayyar da ta kaita idan zanto akwai wata soyayyar da ta kera soyayyar Allah a zuciyarka ko ta kera soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka to wannan baka zo da abin da ake bukata ba wato wannan an samu tasgaro an samu tawaya cikin imaninka sauraka ana so ne sanda cewa Allah da manzansa da zama sai wune cikakke ba kawai mutlaqul muhabba ba ba kawai a samu soyayya ba a samu soyayya al muhabbatul mutlaqa wato cikakkiyar soyayya بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب دولة نسوير الله دمزنسا تكسنشي أقباء da kowane irin da kowace irin soyayya ayar da take cikin suratul suratul tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarastumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين wannan aya tana nuna cewa san Allah da manzansa dole ne su zanto a gaba da san kowane abin da kake kauna duk wani abu da kake so ya zanto saye da kake masa baya take ba ta kai san da Allah da manzansa ba ya zama na duk wani abin da ya ci karo da san Allah da manzansa ko kana san shi zaka haƙura zaka haƙura to shine abin da yace wannan ita ce soyayya da ake bukata amma in kana da awar san Allah kana da awar san Annabi sallallahu alaihi wasallama amma wani abu zai gitto ka fifita san wannan abin akan san soyayyar su to wannan yana da soyayyar taka bata cika ba kuma ba za ka ji daɗin wato ɗanɗanan wannan imani zaƙin imanin da yake cikin zuciya ba za ka ji shi ba shi ne ce wadda kara tafri'aha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaki ambaci reshen wannan soyayya wato idan akwai ta kuma ta zama cikakkiya to zai zanto tana da reshi bi an yuhibba lillahi wa yubghida lillahi mutum ya so don Allah kuma ya ƙi don Allah zan so duk abin da zai so zai so shi don Allah duk abin da zai ƙi zai ƙi shi ne don Allah zai so shi ba don wata maslaha tashi ta karan kansa ba ba wata maslaha ta duniya ba ba saboda wani abu da yake hange ba a'a yana son mutum ne don Allah sana'in zai ƙi shi ya ƙi shi ba wai don wata maslaharsa ba ko kuma wani dalili na shi na karan kansa a'a saboda wannan mutum akwai wani abu na tattare da saban Allah ko kin Allah tare da shi to zai ƙi shi don wannan wannan eh, reshi ya ɗauko shi ne daga wa'an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba don ba sai don Allah kaga idan zai so shi don Allah to zai ƙi shi ba don Allah wannan yana reshi ne da yake samuwa daga tushen soyayyar Allah da manzansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman hadisin abu umama wanda imam ibnu majah ya fitar da shi nabi ke ce man ahabba wanda ya so dan Allah wa abghada ya yake dan Allah wa a'ta lillah ya bayar dan Allah wa mana'a lillah ya hana dan Allah faqad istakmala al-iman to haƙiƙa wannan ya cika imaninsa imaninsa ya cika <clears throat> bi an yuhibba wa yubghida lillah ya so ya kuma ki dan Allah فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يسوى أن باين الله وأن توقع تأله سني النباوة da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa ya aiko su zuwa ga halittunsa tun daga kan annabi adam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi annabin ƙarshe da babu wani annabi duk wani annabin Allah ya je yana son shi a zuciyarsa yana girmama shi ba don kome ba saboda zaɓin Allah da ya musu wasu siddiƙi ne su siddiƙai wanda ita ce siddiƙiya ita ce martaba matakin da yake biyu matakin annabta waɗanda suka kai wato matuƙa wajen gaskata Allah da manzansa kamar maryamu mahaifiyar annabi isa alaihi salam da ce ummuhu siddiqa ce mahaifiyarsa siddiqa ce kuma na abubakar a siddiq kamar sai da tuna aisha siddiqa da duk wani wanda ya taki wannan mataki na cikar wato kamala ta wajen gaskata Allah da manzansa da ba abin da Allah da manzo za su faɗa ba tare da sun gaskata ba ba sa tsayawa su yi tunani su ce sai an gaya musu wata hujja ko sai abin ya shiga hankalinsu ko ya yi daidai da hankalin sannan su yadda matuƙar dai Allah da manzansa ne suka faɗa su sun yadda wanda ya ce kamala ta mataki na siddiƙiyya to su so waɗannan mutane sannan wa shuhada su so shahidai waɗanda suka sadaukar da rayuwarsu don Allah da abinda duk suka mallaka mafi tsadar abinda dan adam yake tutiya da shi rayuwarsa zai iya haƙuri da komai don ya tsira da rayuwarsa to su waɗannan sun ma sayar da rayuwarsu don Allah sun shiga waɗannan lahas inna lahas shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna saboda sun sayar wa da Allah rayuwarsu gaba ɗaya don haka duk abin da ya shafi ɗaukaka addinin Allah to za su yi gwagwarmaya a cikin wannan abu za su dage za su doge to wasu har su kai ga rasa ma rayuwarsu akan haka to waɗanda su ne shuhada to kaso waɗannan bayan Allah saboda irin san da suke wa Allah kuma Allah yake san su wasu salihi da sauran mutanen kwarai salihan bayi masu bin Allah da manzansa sau da ƙafa a cikin ayyukansu da maganganunsu da dukkan wani faɗi tashinsu su waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su tawaga mafi kyau wannan yi tsaye Allah wa rasulahu fa'ula ita ba allazi na na'am Allah alaihim min annabiyyi na wasu diƙi na salihin wa Hassuna na uda'i karafika wanda duk ya bai Allah da manzansa wanda duk yi wa Allah da'a yi wa manzonsa da'a Allah ce to waɗannan suna tare da annabawa da siddiƙai da shuhada'u da salihai Allah ce fa wa hasuna ulaika rafiqa wannan tawaga ta yi kyau su ce tawagar da Allah subhanahu wataala ya yabe su sune allazina an'ama Allahu su ne waɗanda Allah ya yi wa ni'ima su ne Allah wa musu ni'ima wanda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala a sallolin mu duka a karatun Fatiha Allah ya tashe mu cikin wannan tawaga ta mutanen ƙwarai ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ka shiryar da mu tafarki malaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima waɗanda Allah ya wasu ni'ima su ne waɗannan al'anbiya'u was-siddiqina wa shuhadai was-salihin Allah ce wannan tawaga ita ce kyakkyawar tawaga to bawa mumini zai so waɗannan bayan Allah ba zai ƙi su ba duk kuma wanda zai ƙi su to da Allah yake faɗa wanda adali waliyan faqad azantu bil muharaba duk wanda yayi gaba da masoyina to wannan azantuhu ina masa shelar fito na fito waye zai iya fito na fito da Allah to yana daga cikin alamar cikar imani wa ya so waɗannan bayan Allah kada ya nuna wani abu na ƙullata, na ƙiyayya, na hasada na jin haushi na tsana ga waɗannan bayan Allah duk wanda ka gan shi yana tsanar waɗannan bayan Allah ko wasu daga cikinsu da wani alama ce da take nuna wato tasgaro a cikin imaninsu. shi yasa bayan Allah bayan sun so annabawa manzanni da annabawa to babu wanda za su so kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu waɗanda suka tattara waɗannan sifofin a tare da su tun daga kafuwar duniya kamar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba ai wata al'umma ba da suka so annabin su suka tsaya masa suka yi fafutuka suka gabatar da duk abin da suka mallaka da rayukansu da jininsu da 'ya'yansu suka sadaukar da rayuwarsu saboda annabansu kamar yadda sahabbai suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun wasu wanda suka yi wannan ba a tsawon tarihi cikin annabawa babu wani annabin da ya samu mabiya irin wanda annabi musa ya samu amma ka duba yadda alkur'ani ke cike da irin abubuwa da banu isra'ila suka yi wa annabi musa arina allaha jihar lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan annabi musa shi da kansa ya kawai kala musa da kawai ya kawai lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilayhi ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا haka Allah ya ta gaya mana yadda suka rika cutar da annabi Musa suka rika cutar da annabi Musa har sai da ta kai ce ya mutane na yasa kuke cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku sun yadda shi manzon Allah ne amma wannan bai hana su cutar da shi ba to babu wani annabin da ya samu mabiya irin yadda annabin Musa ya samu shi yasa yazo cikin hadisin shafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi zai zo ranar gobe kiyama babu wani tare da shi sai mutum ɗaya ko biyu wani ya zo babu wani mutum ko guda tare da shi sai ga wani dandazon al'umma kunzumin al'umma sun taho daga nesa ya rika hango inuwan sutura tahowa annabi ya ce ga al'umma ta nan aka ce a wannan musa ne da jama'arsa kama ka ga yadda alkur'ani ke gaya mana irin yadda suka yi ta cutar da annabi musa alaihissalam amma annabi sallallahu alaihissalam al'ummarsa da suka rayu tare da shi yabo suka samu daga Allah babu inda alkur'ani ya yi ta kukushe su ya ce sun cutar da annabi يبوس كالقسام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك, الفوز ذلك هو الفوز العظيم كدوبا يبو محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة حكى أن لا يتيه منصور القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله القرآن تكيكي دوي بمباين ألمنا تكذا ألاهما رمتون مؤمنين لغسكي زوجي ستشتكد سموة النباين الله تشتكد سموة النباين الله سبو لعلم قادار مر بودم مورد سكبا وعبين الله wannan duk abin da muke ciki na ni'imar addini da fahimtar sunna su suka yi da kansa su suka ɗauko shi su suka shiga ko'ina a duniya suka kai shi ba su bar duniya ba sai da musulunci ya wato ya keta ya shiga sassa masu nisa a duniya sahabban annabi wasu suka mutu a masar wasu suka mutu a sudan wasu suka mutu akwai ma wanda suka mutu a cyprus a kubrus irin su abu ayyub amsari haka gaba irin wasu ta kare wajen jigilar wannan addini to kuma daga baya wani haka kawai ya tsoro ya fito yana faɗar maganganu miyahu a kansu yana ɓata su yana cin zarafinsu yana kiransu maha'inta macuta mayaudara kuma wai a ce al'umma ta kasa kunyo tana sauraron wannan har ta daga masa kafa to babu lalacewa da suke wannan gaga har haka tana faruwa kuma mutum ya dauka ba komai bane yanzu wani sai ya dauka wannan ba komai bane ba zai yarda a zagi babansa ko babarsa ko wasu manyansa ba amma wanda yake zagin annabi abin nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan ba ba matsala bane zai iya rungumarsa za a iya haɗa kai da shi za a iya tafiya da shi za a iya wanda babu annobar da ta kai wannan cin zarafin bayan Allah Allah ya ce duk mutumin da zai ci zarafin bayina to yana shelanta yaki da ni ne ina za a zauna lafiya ana yaki da Allah wanda da ya ce zai rukuma da ubangiji su bani wata ala, ina zai kai labari ko wannan kadai ba zai isa bai isa Allah su bani wata ala ya jarrabe al'ummar mu ba saboda haka ba zai yiwu ba imani cikakke shi ne kaso waɗannan bayan Allah to shi ne a nan abin da yake fayu hibbal anbiya wasu dikina wasu shuhada wasu salihina li'annahun kamo bi mahabbin lahi saboda sun tsaya da aikata abubuwan da Allah yake so min من بين Allah ya يذهب su a cikin halittarsa saboda wannan ne yasa ake son su kaga soyayyar da ake musu ba wai kawai soyayya ce ta su su ne ba a'a soyayya ce ta saboda sun tsaya su ma da abin da Allah yake so <coughs> sun tsaya sun taimaki addinin Allah sun yi gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah wannan ta sa ake son su saboda ka kaga soyayyar da kake musu tana komawa zuwa ga soyayyar Allah da manzansa ne alama ce ta kana son Allah da manzansa shi yasa malamai in suka tashi faɗar alamar san annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da san sa. ba za ka ce kana san annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ka san mutanen da yake so kana son shi amma ba ka san mutanen da shi yake so wannan soyayya ta banza ce ta fatar baki ce ba soyayyar gaskiya ba ce soyayyar gaskiya kana son Allah da manzansa to ka so waɗanda Allah da manzansa suke so Shi ne alamar cikar soyayya ce wa zakara daf'a ma yunaqiduhu wa fihi sannan annabi ya faɗi abinda wato kore ko ture duk abinda yake kishiyantar san Allah da manzansa kishiyantar imani ana yana kuma الضمير أنا yuna كما زواج yuna ما ينافيه أي ينافي الإيمان ويناقض ويناقضه ويناقضه وينافيه أبين yake warware imani. ko kuma ki kore imani shine abin da ya faɗa wa ya yakraha an a addini mutum ya kyamaci a raba shi da addininsa shine a jefa shi cikin kafirci alamar imani ko gaskatar imani a zuciyar bawa shine ya ƙi kafirci ya ƙi shirka ya ƙi dukkan wani abin da kishiyar imani ne haraka ba zai ga ana shirka kuma ya fari ciki ba ba zai ga ana shirka kuma ya ji daɗi ba ko ya taimaka duk abin da ya zanto shirka ce to ba zai taimaka ba ballantana shi ya auka ciki sauraka ba zai yi shirka ba ba zai yi kafirci ba saboda kafirci da shirka wanda sun kishiyarci imani da Allah da manzansa sun kishiyarci san Allah da manzansa abinda Allah ya aiko annabawansa su yi shi ne su kawar da kafirci su tabbatar da imani a na'abudullaha wahdahu ku bauta wa Allah shi kadai la ta'budu illa Allah kada ku bauta wani sai Allah Saka wannan shi ne abinda annabawa suka zo da shi ba su zo da wani abu ba face wannan tauhidi kadai ta Allah to duk abinda zai kishiyanci wannan zai kishiyanci wannan tubawa ya kishi ya kyamace shi ba zai fada ciki ba ba zai adda aikata shi ba ko zai goyi bayan waɗanda suke aikatawa ba Shi ne wa an yakraha an yarji'a an dinihi a'zama karahatin hatin? ya kyamaci wato babbar kyama a ce yau ya bar addininsa ya ji wannan a cikin zuciyarsa بقدر kadarin من كراهة إلقائه من النار في النار في يد يد ما زي جي يا كامتي كو يا a kama shi a jefa shi a wuta ba wanda zai so wannan to zai ki yadda komawa ga kafirci fiye da yadda zai kyamaci wato fadawa cikin wuta wasu sukan yadda ma su fada wutan akan su bar su bar abin da suke kai na kare ta Allah na tauhidi na imani bayan Allah Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin su a suratul buruj ashabul ukhdud waɗanda aka wato gina rami gwalalo babba aka babbaka wuta a ciki aka rika tura dukkan wani wanda bai ya yadda da kaɗin takar Allah ya ƙi yadda ya fita daga addininsa Allah ce kutila ashabul ukhdud annar zatul waqud annar zatul waqud idhum alaiha qa'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minin shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid Allah ce basu nuna kiyayyar su gare su ba basu yi musu irin wannan cin mutunci ba sai don sun yi imani billahi al'aziz al-hamid sai don imaninsu to sun yadda su fada wuta ko a jefa su wuta a kan su bar abin da suke kai na imani daga cikin bayan Allah na kwarai abu muslimul khawlani lokacin da al'aswadul ansi wani mutum da ya yi da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi sallama ya ce shi ma annabi ne mutumin yaman aka zo da abu musulmul khaulani aka ce ya yi imani cewa shi aswadul ansi shi ma annabi ne ya ce ba zai ba aka hura wuta aka ce ko ya yi imani ko a jefa shi a ciki ya zaba a jefa shi a cikin wutar aka jefa cikin wutar Allah ya kubutar da shi ya zanto wutar ta gama ci har ta mutu sai gashi lafiya lau ba abin da ya same shi irin yadda Allah ya wa annabi Ibrahim alaihi salam sauraka wasu sukan yadda ma a jefa su wutar Abdullahi ibn Huzafa Sahmi lokacin da ya fada hannun Nasara Rumawa a zamanin Sayyidina Umar lokacin ana yaki da daular Rum ya fada cikin ya fada wato a hannun rumawa suka kama shi a lokacin an kai shi gaban shugaban rumawan suka nemi ya kafirce wa Allah da manzansa ya yadda aka kawo tafasasshen ruwa aka ɗauko mutane biyu a gabansu a gaban shi aka jefa su ciki duk suka fatattake suka mutu ce ko ya yi imani ya kafarta ko a jefa shi a cikin wannan ruwan yake yadda zai zaɓi shi a jefa shi shi ma ya narke a ciki da dai ya kafarta ya bar addininsa haka aka yi ta daga da shi a lokacin akwai akwai musulmi da dama da aka kama ganin yadda ya tage sai suka ce to in ya yadda ya sumbaci kan shi babban nasu shugaban nasu in ya sumbaci kansa to za a saka duka waɗanda aka kama wato fursunonin yaƙi na musulmi da suke hannunsu to sai ga wannan da sauki inda yana tsotsi kansa ne ba yana tsotsar ma yana la'antarsa a zuciya <laughs> sai ya tsotsi kansa sai aka sake su duka ɗaukacin sai zo a abin a lokacin da suka zo aka samu sayyidina umar umar sayyidina umar ya tashi shi ma ya tsotsi yace kuma haƙi ne akan kowane musulmi ya tsotsukan kan abdullahi bin huzafa sani to a shahid ana irin yadda ya kafe gara a babbaka shi a cikin wuta ko a tafasa shi a cikin ruwan zafi akan ya bar ya bar imaninsa to wannan duka yana daga cikin ah, abinda zai sa bawa ya ɗanɗani menene imani ya zanto imanin ya shiga zuciya sau aka imani kaga shi ba ba faɗa ce ta fatar baki kaɗai ba kamar da suka ɗauka za su yi abin da suka ga dama mutum yana saɓan Allah yana keta alfarmar addinin Allah yana aikata abubuwan da Allah ya hana in kai masa baga su cika ga imani a zuciya yake kowa imaninsa yana zuciya to inda imani kawai haka yake a zuciya baya ba a buƙatar a gana san shi a cikin gaɓoɓi duk mai kawo waɗannan maganganu annabi da yake wannan maganganu ai ya nuna maka cewa imani akwai a zuciya akwai kuma a magana akwai kuma a aikace itiqadun ne bil jinan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan sauraka yana da alaka da furici yana da alaka da kulli yana da alaka kuma da aiki waɗannan suka shi kai uku su suka yi haɗuwa su ba da imani to gwargwadon yadda aka samu matsala a furici da aiki gwargwadon yadda imani shi ma yake samun matsala to malai ci gaba da sharhin hadisi ya ce wa akhbara fi hadha alhadisi anna lil imani halawatan fil a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa imani yana da yana da a cikin zuciya idza da hal-abdu idan bawa ya samu wannan zaƙin daɗin da yake zuciya na imani sallatu anil mahbubati dunyawiyya to za su tsebe masa kewa za su tsebe masa kewa daga dukkan wasu abubuwan jin daɗi na duniya za su sa masa ya ji cewa duk sauran abubuwan da ba wannan ba to ba komai ba ne shi abunsa shi ya samu wani ɗanɗanan da babu ɗanɗanan da ya kai sa duk wani abu na duniya ɗanɗanan da yake tare da shi bai kai ɗanɗanan da imani yake da shi a zuciyarsa ba abin da zai taɓa ya ji ɗanɗanansa kamar yadda yake jin ɗanɗanan imanin da yake zuciyarsa wa anil agradin nafsiya za ta kuma shagaltar da shi ta ɗebe masa kewa daga dukkan wasu manufofi na karan kai wasu manufofin da shi suka shafa matuƙar dai imani yana zuciyarsa to ba ya fifita wani abu nashi akan wannan imanin baya ga wata buƙatarsa da ta fi ƙarfin wato da ta danna imanin a ce ga wata buƙata imanin sai ya rauni saboda buƙatarsa ba za a samu haka ba saboda mai saboda imani ya riga ya ratsa zuciyarsa har tana jin wannan halawa tana jin wannan zaƙin tana jin wannan ɗanɗanan wa aujabat lahu alhayata tayyiba kuma wannan ɗanɗanan imanin ya samar masa da rayuwa mai daɗi ya samar masa da rayuwa wacce ke mai daɗi wannan shine sakamako Shirya sakamako na dukkan wani wanda zai aiki nagari kuma ya yi imani da Allah sakamako da ubangiji zai masa shi ne ya bashi rayuwa rayuwa wasu take mai daɗi man amila salihan in zakari da unta wa huwa mu'minun falanu hayyannahu hayatan ba wanda duk ya yi aiki na kwarai kuma ya yi imani yana wato namiji ne shi ko mace Allah ce to za rayar da shi rayuwa mai daɗi wannan shine sakamako da dukkan wanda imaninsa ya cika zuciyarsa ta zama tana jin ɗanɗanon imani shine samu da daɗin rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ga bayansa da su bauta masa in suka bauta masa to za su samu kyakkyawar rayuwa rayuwa ta nan duniya ta zama rayuwa ce mai kyau hakanan rayuwar lahira ta zama mai kyau matuƙar dai rayuwar duniya ta zama mai kyau gabawa saboda ibaninsa da kyawawan ayyukansa to ta lahira ma haka za ta zama masa mai kyau bal ta lahiran ma sai ta fi kyau wannan sakamako ne نأبنجتي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله سواء استغفروا ربكم كني مقاهر أبنجتكم ثم توبوا إليه سنن كتوب زوابريش يمتعكم متاعا حسنا زي باقول عيوامي أيوة، دائي ميكو إلى أجل مسمى هزوالوكتن ajalin ku kayyadajje saraka wannan alkawari na na ubangiji sannan wa yu'ti kullu zai fadlil fadla sannan kowane mai falala a ranar gobe kiyama kuma ya bashi falalarsa ya bashi darajar da ya masa alkawari fa inna man ahabba Allah wa rasulahu lahaja bi dhikrillah tab'an to wannan duka yana daga cikin alamomin san Allah da manzansa duk wanda zai so Allah da manzansa to za ka ga ɗabi'arsa ta koma yawan ambatan Allah lahaja bi zikirillahi taba'an ɗabi'arsa za ta koma yawan ambatan Allah fa'in man a habba shay'an aksara min zikirhi domin a bisa ɗabi'a ga duk wanda yake san abu to zai ta maganarsa wannan an sanin ɗabi'a ce ta ɗan adam yana san abu To duk inda ya zauna sai maganarsa duk inda ya zauna sai kaji bakinsa yana maganar wannan in ma bai yi maganar ba da an ɗauko magana sai ga ya ji daɗi yana son wata da aure to duk inda ya zauna zai so ya samu wanda za su ta hirarta ko da ya gama wace ah wancan fata ce in gaishe kasa sai ga bakinsa ya buɗe wani ɗabi'a ce ta kana son abu a duba ubangiji subhanahu wata'ala da yake magana da mayaka muminai a cikin fagen daga fagen suka da tsara da harbi ya yi wallazi na amanu izalakitun fi'atan fasbutu waskurullaha kafiran la'allakun tuflihu ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ku waɗanda suka yi imani fi a fi'atan idan kuka hadu da kungiyar mayaka makiya a filin daga fasbutu ku dage ku dage wazkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa ma'ana a wurin da ake kai maka sara ake kawo maka suka ga harbi amma Allah yana cewa kai ta ambatan Allah a gurin saboda ambatan wanda ka fi so shi zai kawo maka nutsuwa da zarar kana ambatan Allah a lokacin duk wannan sare-saren da harba-harban da-da-da, da soke-soken ba za ka tsorata ba sai ka samu nutsuwa kamar yadda an tara ki ce wala qad zakartuki war rimahu nawahil eh, minni wabidul wabidul hindi eh, wabidul hindi binini yana maganar masoyiyarsa ki cewa wala qad zakartuki na tuna da ke maho na wahilun minni ga wato masu suna ta kawo mun wato farmaki ana ta kawo mun suka wabidul hindi tsoro min dami ga kuma wato takobi ga yawa jini na wuce takobin hindu ana sa rana da shi jini na yana daga a jikinsa amma kuma ina tana ki wani zuwa tsananin soyayyarsa da ita duk bala'i baya manta da ita wanda yake cikin wannan rugun tsumi ana sukan shi ta nan ana tare shi ta nan jininsa yana ɗiga yau shi zai kira da wata abla amma don ya nuna ƙarfin soyayyar ta da ta ratsa zuciyarsa babu wani yanayi da zai shiga sai ya tuna da to shi ne nan Allah ke cewa ya iya zina amanu idan laƙitun fi'atan fasbutu wasu kurullaha kafiran la'allakun tuflihun in kun haɗu da abokan gaba allika shi ne haɗuwa kun wato kun ruku masu da su kun kara a filin daga fasu bututo ku dage sannan ka filin ku ambaci Allah da yawa ta wani ɗabi'a ce man ahabba man ahabba an aksara min zikiri alkhalsa tana yi wa ɗan uwanta sahar wato risa'i irin yabo na alhini sai tuzakiruni yuzakiruni tulu'u shamsi sakhran wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi hudowar rana da faduwar ta tuna min da shi take kafin babu wani lokaci da ba ta tuna shi kenan kowane lokaci cikin tunanin shi take da ambatansa to yawan ambatan Allah alama ce ta son Allah da manzansa yace fa man ahabba Allah wa rasulahu lahaja bi Allah tab'an wanda dai yaso Allah da manzansa to zai ta ambatan sa a bisa dabi'a fa inna man ahabba shay'an akthara min zikrihi wanda dai yaso abu to zai yawaita ambatan sa sannan wajtahada fi mutaba'ati rasul sannan yayi ta kokari ya yi ta ƙoƙari matuƙa wajen biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya da zarar abu aka ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yi umarni da shi ya ce sam'an wa ta'a ya ce na jinabi annabi ya hana ya ce na jinabi kada ya zanto a gaya masa umarnin Allah da manzansa kuma ya duka kawo wasu wata falsafa da wasu ‘yan um, um, um, bayanansa yana to amma to amma in ka zai da to amma to amma to yana kore ya kauce na ji eh, eh, eh, na yadda to amma ka san to amma to amma din nan kokari yake ya babbake da amma ya ture umarnin Allah da manzon sa Allah da manzon sa sun faɗa sam'an wa ta'a إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وشير على برمومن سمعنا وأطعنا من جب بي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبو دهك على <coughs> مرسم النبي صلى الله عليه وسلم بيهي قريشي خامسه يهي النبي صلى الله عليه وسلم تغنتوا biyayya ce soyayya ce ta gaske ba tare da biyayya ba hatta shi kansa san Allah ba zai yi ba sai da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum ya ce yana san Allah baya bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya yake faɗa ba ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah to ku bi ni to ku bi ni Allah zai so ku ce wani Allah subhanahu wata'ala ya sanya biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin soyayya biyu soyayyar da zaka yi masa da soyayyar da Allah zai maka menene a tsakanin su ne zai hada wannan shine su bin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna Allah kuna da awar cewa kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni Allah ce ka gaya musu su bi ka yuhibbukum Allah Allah zai so ku فمحبة الله بين فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بين المحبتين بزي وونن سويا تحدد وجه سويا في أن سامو بيئيا قال النبي صلى الله عليه وسلم سويا الله ده سويا كذا الله ده سويا الله قريك وذا صحدبا في أن سامو بيئيا قال النبي صلى الله عليه وسلم saboda ka biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar alama ce da take nuna san Allah da manzansa san Allah da manzansa wanda wannan shine abin da ake daga da shi da tsakanin wato muminai sun yi imani sun yadda suna san Allah suna san manzan Allah amma kuma suna ja da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma haka ga suna izgiri in kuma suka budu baki ce suna san annabi sallallahu alaihi wasallam wa qaddama mutaba'atahu ala kulli qawlin kuma sai ya gabatar da soyayyar da yake wa wato biyayyar da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowace magana babu wani wanda magana su take hujja a addini sai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam maganar Allah da manzonsa tune kawai hujja duk wata magana da za ta fito daga bakin wani ko wane ne shi to za ta samu ƙarfinta ne idan ta dogara da maganar Allah da manzansa yayin da ta saba wa maganar Allah da manzansa to ta rasa dukkan wani hurumi nata sauraka ba a hujja da maganar wani sai gan maganar nan tashi tana tafiya da maganar Allah da manzansa ba ta saba masa ba amma da zarar ta saba maganar Allah da manzansa to kuma ba ta zama hujja ba shi yasa za ga malamai suna cewa hujja ita ce alkitabu wa sunatu wal ijima. al-ijma in aka ce ijima'in malamai malamai ba za su yi ijma'i akan abin da ya saba alkur'ani da suna ba saboda haka malamai suke cewa shi kansa ijima'i, dogaransa shine alkitabu wa suna. ba zai zama ijima'i ba sai ya tafi tare da alkitabu wa suna. amma da zarar ya saba alkitabu wa suna, shi ba zai zama ijma'in ba Za zaka ijma'in ba ba zai samu ba shi yasa duk masail da zaka ga ana wato wata mas'ala da zaka ta saba wa alqur'ani ko sunna idan aka samu wani ya kai so ijma'i akan ta sai ka ga ijma'in bai zauna ba ya rushe sai ce to ai wani ya saba wani ya saba wani ya saba saboda mai saboda an saba wa alqur'ani da sunna duk wani wani dalili da zai sahawa da zaka samu to zaka samu yana damfaruwa ne da alqur'ani da sunna العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتويه saboda haka wannan shi ne abinda malamai suka haɗu a kansa kuma babu sabani a cewa Alƙur'ani da sunna su ne kuma dukkan wata magana da ta saba wa alkur'ani da sunna to wani maganar abar yasarwa ce abar wa ala iradatin nufusi wa azrabiha dole ne mutum ya gabatar da biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa wata manufa ta karan kansa ko wasu bukatunsa kada manufarka ko bukatarka ta saba wa alkur'ani ko ta saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka kafe akan manufarka ko bukatarka matukar kana mumini kana da awar san annabi sallallahu alaihi wasallam to kowace irin manufa ce da kai in ta saba wa biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ka aje ta gefe kowace irin bukata ka zo da ita bukatar nan ta sabawa biyayyar Allah da manzansa to ka aje ta gefe wannan shine alamar imani man kana kadhalika fa nafsuhu mutma'innatun mustahilatu mustahliyatu lit wanda duk ya kasance haka da wannan sifofin da muka ambata waɗannan sifofin da muka ambata ya so Allah da manzansa ya yawaita ambatansu ya yawaita wato biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da maganar Allah da manzansa akan maganar kowa akan buƙatar kansa akan manufarsa ya gabatar da su akan manufarsa ya gabatar da biyayyar Allah akan manufarsa to babu shakka wannan shine zuciyarsa take nitsi shine ne wato mu'mini ne tsatsi sannan mustahliyatul li ta'ati take jin daɗin halawa take jin daɗin wato da'a ga Allah subhanahu wataala kadin sharaha sadru sahibiha halin islam kuma zuciyar wato mai wannan zuciya kirjinsa ya buɗe ya yayyalwa tub da musulunci fa huwa ala nurin min rabbih don haka yana bisa wani haske daga ubangijinsa wa kathirun min na la yasilu ila hazihi almartabati alaliya da yawa daga cikin mu'minai ba sa kaiwa zuwa ga wannan martaba ta kololuwa wa likullin darajatun mimma ma'amilu kowanne daga cikinsu yana da matakin matakinsa na daraja daga abin da ya aikata zaka mu'minai ba duka suke daidai wa daida wajen bin Allah da manzon sa ba wani za ka ga yana kiyayewa matuƙar kiyayewa ya ga cewa bai saba wa Allah da manzansa ba wani yana bi masa wani bai kai shi ba haka imani yake mutafawut na wani ya fi wani wani za ka shi yana saba wa Allah bai da tuba yana ƙoƙari ya ga ya daina wani kuma yana cikin saban Allah dumu-dumu saka kowa iya matakinsa wannan yake nuna maka cewa shi imani hawa-hawa ne wanda daman shi ne abinda shi mala yake ta ƙoƙarin ya bayyana da dalilai da ga alƙur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa imani mataki-mataki ne wani matakin ya fi wani matakin har akai ga matakin ƙololuwa matakin annabawa da manzanni wanda imaninsu ya ɗara na kowane bawa na kowane mutum za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada نكسكري ألا في وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته